Ishaya Sura talatin da bakwai An yi faɗin ceton Urushalima Sa'ad da Sarki Hezekiya ya ji haka, sai ya kyakkece rigunansa, ya kuma sanya tsummoki ya tafi ya shiga haikalin Ubangiji, ya aiki Eliyakim sarkin fada, Shebna magatakarda da kuma manyan firistoci, duka sanye da tsummoki wurin Ishaya ɗan Amos, suka faɗa masa cewa, Ga abin da Hezekiya ya ce. wannan rana, ce ta baƙin ciki, da tsawatawa, da shan kunya, sai ka ce sa'ad da ’ya'ya kan zo matakin haihuwa, sa'an nan a rasa ƙarfin haihuwarsu, mai yiwuwa Ubangiji Allahnka zai ji maganganun sarkin yaƙin da mai gidansa, sarkin Assuriya, ya aika don ya zagi Allah mai rai, ya kuma tsawata masa saboda maganganun da Ubangiji Allahnka ya ji. Saboda haka, ka yi addu'a saboda ragowar da suka da rai, sa'ad da shugabannin sarkin Hezekiya suka zo wurin Ishaya, sai Ishaya ya ce musu, Ku faɗa wa maigidanku cewa, Ga abin da Ubangiji ya faɗa, kada ka ji tsoron abin da ka ji, maganganun nan da bayin sarkin Asuriya suka yi mini, saɓo, ka saurara, zan sa ruhuna a cikinsa, saboda sa'ad da ya ji wani labari zai komo zuwa ƙasarsa, a can kuwa zan sa a kashe shi da takobi. Sa'ad da sarkin yaƙin ya ji cewa sarkin Assuriya ya bar Lakish, sai ya janye ya kuma sami sarki yana yaƙi da Libna. To, fa, Sennakerib ya sami labari cewa Tirhaka mutumin Kush, sarkin Masar, yana fitowa don ya yi yaƙi da shi. Sa'ad da ya ji haka, sai ya aiki jakadu zuwa wurin Hezekiya da wannan magana. Ku faɗa wa Hezekiya sarkin Yahuda cewa, Kada ka bar allahn da ka dogara a kai ya ruɗe ka sa'ad da ya ce, Ba za a ba da Urushalima ga sarkin Assuriya ba, tabbatacce ka je abin da sarakunan Assuriya suka aikata ga dukan ƙasashe, suna hallaka su tas, kai kuwa za ka tsira ne? Allolin da al'umman da kakannina suka hallaka sun cece su ne? allolin Gozan, Haran, Rezab da kuma na mutanen Eden waɗanda suke zama a Tel Asar, ina sarkin hamad yake, sarkin Arfad, fa, sarkin Safarfayim, ko na Hena, ko na Iffa? Addu'ar Hezekiya Hezekiya ya karɓi wasiƙar daga jakadun ya karanta ta, sa'an nan ya haura zuwa haikalin Ubangiji, ya shimfiɗa ta a gaban Ubangiji. Sai Hezekiya ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Allah Maɗaukaki, Allah na Isra'ila, zaune a tsakanin kirbobi kai kaɗai ne Allah a kan dukan masarautan duniya, ka kasa kunne, ya Ubangiji, ka kuma ji, ka buɗe idanunka, ya Ubangiji, ka kuma gani, ka saurara ga dukan maganganun da Sennakerib ya aika don ya zagi Allah mai rai. Gaskiya ce, ya Ubangiji, cewa sarakunan Assuriyawa sun mai da dukan waɗannan mutane da ƙasashensu kango; sun jefar da gumakansu cikin wuta suka kuma hallaka su, gama su ba alloli ba ne, itace ne kawai da dutse, da hannuwan mutane suka sarrafa, yanzu, ya Ubangiji Allahnmu, ka cece mu daga hannunsa, saboda masarautai a duniya su san cewa kai kaɗai ne, ya Ubangiji Allah. Faɗuwar sani-kirif. Sa'an nan Ishaya ɗan Amos ya aika da saƙo wa Hezekiya cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, ya faɗa, Saboda ka yi addu'a gare ni game da Sennakerib sarkin Assuriya, ga abin da maganar Ubangiji ya faɗa a kansa, budurwa ɗiyar Sihiyuna, ta rena, tana kuma maka ba'a diyar Urushalima, tana kada kai yayin da take gudu, wane ne ka zargi ka kuma yi wa saɓo? A kan wa ka tā da muryarka ka kuma ɗaga idanu cikin fahariya? A kan Mai Tsarkin nan na Isra'ila, ta wurin jakadunka, ka jibge zage-zage a kan Ubangiji, ka kuma ce, Da kekunan yaƙina masu yawa, na hau ƙwanƙolin duwatsu, ƙwanƙoli mafi tsayi na Lebanon, na sassare al'ul mafi tsayi, fir mafi kyau, na kai can wuri mai nisa na kurminsa, na haƙa rijiyoyi a baƙuwar ƙasa na kuma sha ruwa a can, da tafin ƙafafuna na busar da dukan rafuffukan Masar, ba ka ji cewa tun da can na shirya ya zama haka? A kwanakin da na kafa shi, yanzu na sa ya faru, cewa ka mai da birane masu mafaka zuwa tsibin buraguzai, mutanensu suka rasa ƙarfi, sun firgita suka kuma sha kunya. suka zama kamar tsire tsire a gona, kamar tsire tsire ta soka tohu, kamar ciyawa da ya tsiro a kan rufi, wadda zafi ya yi wa ƙuna kafin ta yi girma. Amma na san inda kake zama, da sa'ad da kakan fita ka kuma koma, da yadda ka harzuƙa gāba da ni, saboda ka harzuka gaba da ni, kuma saboda girman kanka ya kai kunnuwana, zan sa ƙugiya a hancinka. Linzami na a bakinka, zan kuma sa ka koma ta hanyar da ka zo, wannan zai zama alama gare ka, ya Hezekiya, wannan shekara za ka ci abin da ya yi girma da kansa, shekara ta biyu kuma abin da ya tsiro daga wancan, amma a shekara ta uku za ka yi shuki ka kuma girba, za ka dasa gonakin inibi ka kuma ci ’ya'yansu, sauran da suka rage na gidan Yahuda kuwa za su yi saiwa a ƙarƙashi, su kuma ba da ’ya'ya a bisa. gama daga Urushalima raguwa za tă fito, kuma daga Dutsen sihiyuna ƙungiyar waɗanda suka tsira; himmar Ubangiji Maɗaukaki zai cika wannan, saboda haka ga abin da Ubangiji yana cewa game da sarkin Assuriya, Ba zai shiga wannan birni ba, ya harbe kibiya a nan, ba zai zo gabansa da garkuwa ba, ko ya gina mahaurai kewaye a kansa ba; ta hanyar da ya zo da ita zai koma. Ba zai shiga wannan birni ba, in ji Ubangiji; zan kāre wannan birni in kuma cece shi saboda girmana da kuma saboda sunan Dawuda bawana.’ Sai mala'ikan Ubangiji ya fita ya kuma karkashe mutane dubu ɗari da dubu tamanin da biyar a sansanin Assuriya, sa'ad da mutane suka farka kashi gari, sai ga gawaki duk a kwance, saboda haka sanakirif sarkin Assuriya ya janye ya koma zuwa Ninebe ya zauna a can. Wata rana yayinda yake yin sujada a haikalin allahnsa Nisrok, ’ya'yansa maza, Adramalek da Sharezer suka kashe shi da takobi, suka kuma gudu zuwa ƙasar Ararat, Esar Haddon ɗansa kuwa ya gaje shi a matsayin sarki.